بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك من نعرنا لتافنا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وأن أكفسني دسونا الداء والدواء na الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية زم تاشي عندما فصل شروط أخرى لإجابة الدعاء wanda wannan ga mun yi wannan ko sai faslun inda yake du'a bil qadar wato ainihin ɗauruwar addu'a da ƙaddara. inda addu'a da ƙaddara suka haɗu suka ɗauri juna dama akwai ƙaddara Allah ya ƙaddara mu to sai kuma addu'a sai ta zartar da wannan al'amar ice wa hamuna su'alun mashhur anan akwai wata tambaya wacce take a fili وهو أن المدعو bihi in kana qad qaddar أبن ake addu'a kansa. in ya zama dama an kaddara shi lam yakun buddun min wuqu'i ba makawai wannan abin ya da'a bihi al ba wa yayi addu'a da wannan abun aw lam yad'u ku bi addu'a ba to abun da zai akuda wa lam yakun qad qaddir in ko abun ba riga an kaddara shi ba lam yaqa abun ba zai akuba ba sawa'un sa'alahu al'abdu bawa ya roki wannan abun aw lam yas'al ko bai roke shi ba to wai wannan wani magana ce da ta shahara a harshen mutane suna fadanta wanda ake cewa addu'a ta riga fata dama an riga an kaddara ko kai addu'a ko baka addu'a ba abin zai faru in ba kaddara ba to abun ba ba zai kuma ko da kai mai ko da ka yi addu'a wannan magana ce da ake fadarta yace fa wannat qa'ifatu sihhata hadha su'al wasu jama'a sai suka suka suka zaci ingancin wannan tambaya fa kace du'a saboda haka sai suka bar addu'a suka ce to me fa'ida ba mai addu'a ai ko mun addu'a kuma addu'a addu'a ba abinda Allah ya kaddara shi zai kasance wa qalat la fa'idata fi tace to ai ba fa'ida ma mai addu'a yace to wa haulai waɗannan masu wannan ra'ayi ma'a faradul jahalihim tare da zarcewar jahilcin su wa dalalihim da batan su mutanaqiduna to masu warware junansu suna warware junansu mazhabuhum wannan falaw balu da mazhabuhum da wannan matafiyar tasu ta zama haka haka take lawaje ba Jami'u jami'ul asbab da ya waje duk wasu sababai ba a watsar da su kamar me bayin qalu ladi idan wancan ra'ayi na su ya zama haka yake to sai a ce da ɗayan su in kana shab'u rayu kad quddira laka kenan ashe idan koshi na abinci shine shaba rayu da koshi na ruwa kad uddira laka an riga an kaddara ba su to kenan fala budda min hukuihima ba maka wayannan abubuwan koshin nan ya amsa afku akalta aw lam ta'kul ko ka ci ko ci idan dai an rayu da wancan ra'ayi cewa wayan dai akwai kaddara ko kai addu'a ko baka addu'a wani abu zai kasance naka ba fa'ida a addu'a kenan sai a ce ba fa'ida ma ka ci abinci domin an kaddara ba koshi ko ka ci abinci ko baka ci ba za ka kuci wai lam yuqaddira laka lam yaqa in ba kaddara ma koshi ba ko ka ci abincin ma ko kenan ashe ba za ka samu koshin ba akalta aw lam ta'kul ka ci abinci ko baka ci abinci wa in kana waladu qad qaddara laka haka nan za a ce in an yadda da wancan ra'ayi nasu za a ce kenan in an kaddara ma samun da fala budda minhu ba mu kawo dan ya samu wa qa'ata zawjata aw awil amata aw lam taqahuma ko ka kusanci iyalin ko baka kusance su ba ko kuma an baiwa ce ko kana da ita ko ba ka da ita ko baka kusance ta ba shikenan za ka samu da indai an yi da wancan ra'ayi kenan domin me domin sun nuna cewa sababai ma ba su da amfani domin kowane abu kuma gashi me dole sai da sababai ba zai abu kuma sai da sababi ƙoshi za ka samu ƙoshi da sababin me da sababin cin abinci hakanan ƙoshi na ruwa za ka same shi da sababin sha ba kana zo na kawai ka ce ka ƙoshi ko kana zo na kawai ka ce ka yi ƙoshi na ruwa hakanan ba zai ba kawai ka ga ɗasu su fitin da guda a gabanka alhali babu aure ba ku ba wani abubuwa na can baya da suka faru ba cikin ikon Allah shi ma kuma ai dole wasu abubuwa sun faru kafin su kasance kenan fala hajjata ila tazwiji wa tasarri idan an yarda da wannan ra'ayi sai a ce kenan za ka samu ɗa in Allah ya kaddara ko da babu aure babu sadaka wa halum majaran da shauran abubuwa irin waɗannan fa hal yaqulu hadha aqilun aw adami wai wani mai hankali kai ko ma dan adam ma dai wai zai faɗi wannan bal hawarul bahim dabba wacce take dukkan ba ba tunani ba hankali tare da ita mafdurun ala mubasharatil aswa ita kanta an halice ta akan rungumar sababai allati biha qiyamuhu wa hayatuhu wanda da wannan sababan ne tsayuwarta da kuma rayuwarta shi sa da safi sai an ga ta fita me ta fita kiyo domin ta san cewa tana zo da ita kadai a daki ko shi ba zai zo ba idan zai zama haka fal hayawanatu a'qalu wa afhamu min ha'ula'i alladhina hum kal an'ami bal hum adallu sabila idan an yarda da wancan ra'ayi nasu to sai a ce fal hayawanatu dabbobi ma kenan a'qalu sune mafi hankali wa afham sune mafi mafi fahimta min ha'ula'i daga waɗancan alladhina hum kal an'am wanda suka zama kamar dabbobi bal hum adallu sabila sune mafi bata ma da dabbobi wanda suna ganin kawai kaddara za ta za abu ko da mutum ya yi wani mataki ko bai ɗau mataki ba wata kayan saba adu wasu daga mutane kuma sai aka akasa alamar suka zo da akasin wancan tunanin وقال يتي الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض wai shagala da addu'a wannan yana babu yana babun bauta ne tsantsan bauta yusibu Allahu alaihi da'i Allah zai amsawa zai ba wanda yake yi lada min gairi an yakuna lahu tasirun fil maqlubi bi wajhin ba ba tare da wannan addu'a tana da tasiri ba eh, a cikin abin da ake nema ta kowace fuska sun yadda ya yi addu'a amma suna ganin addu'a ne kawai ibada ce za dai a baka lada amma ba zai tasiri kana wajen neman abu da kake nema ka ce Allah ya baka Allah ya baka ko ka ce Allah ya tsare ma Allah ya tsare ma su wannan tunanin suke in kai addu'a kawai lada za ka amma ba wacin Allah ya biya ma bukatar wannan abin da ka nema ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في وصول المطلوب yace wala farqa ba bambanci inda haza haza al gurin wannan wanda yazo da wannan aka san magana baina du'a'i tsakanin yin addu'a wal imsaki anhu da kuma a rike addu'ar bil qalbi a zuciya wal lisani da harshe fi tasiri a wajen tasiri fi husulil maqlub a cikin tabbatar abun nema yana da babu tasiri wai ka nema ko ko ko baka nema ba babu bambanci a cikin mai domin mai domin wannan addu'ar yana ganin ba za ta yi tasiri wajen abin nema ba sai dai a rubuta ma al'ada, amma abin nema an riga an kaddara ma shi ko da wannan addu'ar ko ba ita za ka samu kenan addu'ar ka sai dai me sai dai ta zama ibada ce tsantsa to to sun kuma wayannan kaga sun zo da akasin waɗancan وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق wai ɗauruwa addu'a inda a wurin su bihi da abin nema karti ba da sukoci daidai yake da ɗauruwa ta shiru wai da ka nema da baka nema ba daidai ne a gurin su naka addu'a an kai kawai ibada ce kai a baka lada amma babu me babu mutum cewa za ta tasiri a wajen wani abu da kake nema ka samu a wurin Allah faƙalar ta'ifatun ukura wasu jama'u da kuma daban suka ce suka faɗi aka yasu min ha'ulai wanda suke mafiya akasi daga waɗannan na suka ce bal du'a alamatul mujarrada addu'a wata alama ce kawai tsantsa da saba, Allah subhanahu amaratan ala qada'il haja da Allah ya kafa ta ta zama alama ce wajen me wajen biyan bukatu alama ce wajen me wajen biyan bukatu فمتى رفق العبد للدعاء وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت su kuma wayannan ra'ayin su kenan suna ganin cewa wai علامة kawai alama ce ta me alama ce ta da bawa ga yin addu'a to wannan zai zama alama ne gare shi cewa bukatarsa an riga an biya amma ba wai zai mai ba wannan addu'a ba za ta tasiri abin da yake nema ba wa hadha kama idza ra'aita ghayman yace misalin wannan kamar idan ka ga girgije ne aswa da baki bari, da wanda yake mai sanyi fi zamanin shita a lokacin sanyi fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir wai zai yi ruwan sama ne wannan to kaga ya zai ruwan sama a lokacin sanyi ai ba lokacin sa ba qalu suka ce wa haka hakaza hukumar ta'at ma'a thawab haka hukuncin ayyukan ɗan yake tare da lada wal kufri wal da kafirci da ayyukan sabo ma'al iqabi tare da hukuma wa in kaga mutun yayi kafirci to alama ne kenan na na ainihin cewa an hukuba ta riga ta hau kansa hi amaratun mahd loko ya sa su da'a alamomi ne kawai na afkuwar lada su kuma ayyukan sabo loko il iqab alamomi ne na afkuwar hukuma la annaha asbabul lahu ba wai sababar kawai wa haka za a inda kasru ma'a al wai wannan su haka su ma karyewa tare da rugurugu ta zama tare da karyewa ma'a al tare da tare da karewa wal harqi ma al ihraq konewa tare da yin konewa din wal izhaq ma al qatl haka nan fitar da yake a gurin su tare da kisa laysa shay'un min zalika sababun albatta wai duk wayannan su ba su da sababai kawai cewa an kaddara abin ne kisa wannan sai zama alamar kawai walar tibada bainahu wa bain ma yatarattaba alayhi suna ganin babu wani wato alaka tsakaninsa da abin da yake ya jero a kansa illa mujarrad al-iqtiran al-adi sai dai cuɗanya wacce take ta al'ada la ta'sir sababi ba tasiri wanda yake na sababi ba wa khalafu bi dhalika al-hiss wal aql da wannan ra'ayi nasu sun saba da abin da aka saba gani wal aql sun saba da sun saba da hankali wa shar'a sun saba da shari'a wal fitra sun saba da halitta wa sa'ir tawaf al uqala sun saba da shauran jama'u wanda suke na masu hankali bal adhaku alaihim al uqala sun sa ma masu hankali suna musu dariya su suna ganin babu wani abu da yake da sababi kawai sai dai zama alama ba an riga an kaddara mutuwa shi don haka wannan yanka alamarsa an kaddara mai konewa da ga wannan sa wutar alamarsa ba shi ne sababi ba wannan su shi ne fahimtarsu ice wa sawabu magana take daidai don gani da wato alamar addu'a da kaddara ko alaƙar addu'a da kaddara ice an na hamuna kisman salisa akwai wani kashi na uku gaira ma zakara hussain banda wanda mai tambaya ya ambace shi wa huwa shine anna hadha al-maqdura qaddara bi asbab abun kaddarawa an kaddara shi ne da wasu sababai wa min yana daga sababin wannan abun da aka kaddara addu'a addu'a Allah ya kaddara zai faru to sai a sabauta addu'a ta zama ta ma ce daga ciki addu'a kuma sai ta yassare shauran hanyoyi su ma su zama mai su zama sababi sai kawo ni sai baka shawara ya ce ga yadda za ka sai Allah ya kawo ni sai ce zo taimaka ma da haka da haka duk wayannan addu'a sai ce jawo wayancan ita sababi ce sai ce jawo shauran abubuwa su ma su zama mai su zama sababai falon yi kaddar mujarradan an asbab shi abin ba kaddara shi zama ya tsare ci gabarin sababi wai ba sababi walakin kudira bi sababi sai dai an kaddara wannan abin ne da sababinsa fa mata atal abdu bi sababi duk sanda bawa izo da wannan sababin waqa al maqduru abin da aka kaddara din kuma sai ya to wa mata lam yati bi sababi duk sanda bai zo da sababin ba kuma inta fal maqduru abin da aka kaddara din sai ku kuru ba zai ya to wannan shine ra'ayi wanda yake mai mafi daidai kenan komai yana da sababi sannan addu'a ita ma ɗaya ce daga cikin sababai idan aka kaddara abu to sai a sa mutum yin addu'a addu'a sai ta zama mai sababi na samun wannan abu وهكذا وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب ita wannan kamar yadda aka kaddara koshi ne da sababin cin abinci warrai da ainihin koshi na ruwa da shirbi da sababi na sha wa qaddara alwaladu bil aka kaddara samun da ta hanyar alaka auratayya wa qaddara husulul zar'i bil bizri aka kaddara samuwar shuka bil ta hanyar sa'iri wa qaddara khuruj nafs al hayawan bi aka kaddara fitarran dabba bi zabihi da sababin yanka dawa da sababin yanka an kaddara ran sai ya fita to sai aka me sai aka aka aka sabauta yanka aka sa yanka ya zama saurayi yace wa kadhalika qaddara dukhulul janna bil a'mal aka aka kaddara mutum samun aljanna bil a'mal da ayyuka na kwarai wa dukhulun nar bil a'mal da shiga wuta da ayyuka wanda suke ba na kwarai ba yace wa hadal ism huwa al haqq wannan kashi na uku shine magana ta gaskiya dangane da alaƙar kaddara da kuma addu'a وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له wannan shine abin da hurrimahu sa'il wa lam yuwaffaq lahu wannan shine abin da aka haramta wancan mai tambaya wannan mai tambaya na farko din nan da yake cewa abin da za yi addu'a in ya zama an kaddara sai kasance ko da ma ba addu'a to shine shi to wannan shine abin da wancan mai tambaya aka haramta masa fahimtarsa wa lam yuwaffaq lahu ba a dace da shi zuwa gane shi fa hina idan yace a yayin nan wa du'a min aqwa al asbab addu'a kin tana da mafi karfin sababu fa idza qudira wuqu al mad'u bihi za ka kaddara abuwar abinda za a yi addu'a da shi bi du'a da addu'a lam yasih an yuqal bai inganta a ce la fa'ida ta du'a ba fa'ida addu'a an kaddara afkuwar abu da sababin addu'a ba za a ce addu'a ba domin mai domin addu'a ta ce kama la yuqalu la fa'idata fil akli wa shurbi wa jami'il harakati wal a'mal wani da za a ce ba fa'ida ga cin abinci da sha da baki ɗayan harakat wal a'mal da ayyuka wa laysa shay'un min al asbab anfa'u min ad babu wani abu a cikin sababai mafi amfani da addu'a wala ablahu fi husul al matlub babu wani abu mafi amfani daga tabbatuwar abin nema kamar addu'a ita wannan shi abin da ya kamata ku fahimta a cikin wannan matsala kenan kada a zauna mai a ce ba addu'a a ce ai komai an Allah ya kaddara shi ke a anima ko ba komai za ta zama sababi na samun abin da ake sannan kuma ga ibada ce kamar yadda za mu karanta nan gaba ka. addu'a wa nasr addu'a da samun nasara me alaka tsakaninsu ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله لوكسين الصحابة استخدم أعلم الأمة سنة مفيا سنة الأمة بالله لعل ورسوله كما فيها سنة الأمة دمزم الله أو أفقههم من دينه كما سنة سكف فهنتا سكف الأمة فهنتا cikin addinin Allah kanu aqwam bi hadha sabab wa shuruɗihi su ne suka fi tsayuwa da wannan sababi na addu'a wa shuruɗi su suka fi tsayuwa da sharaɗan addu'a wa adabi su suka fi tsayuwa da ladaban addu'a min gari fiye da wani su su sahabban maza Allah sallallahu alaihi sallam. bal haka suka koya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka zo badar yayi da aka zo badar dakaru suna ta waje amma shi an yi masa al'arif an yi masa al'arish bukka ya yi alwala ya lafiya yana ta kaskantar da kai ga ubangiji ya ubangiji an halakar da wannan babu sauran ne babu sa ba ya kaza ya kaza suna yaki a can nan kuma yana mai yana ta addu'a sai ga sai ga wannan addu'a ta zama sababin nasara shi ne wannan abin sababin nasara sai ga shi Allah ya kuma malaiku eh amma ramaita izar maita walakin Allah rama suka zo suna taya musulmi yaƙi a kan ka wa adabun su ne mafiya sanin ladaban addu'a min gari fiye da wani su wa kana umar radiyallahu anhu yastansiru bihi ala adu umar Allah ya kara masa yarda yana neman nasara da addu'a akan abokan gaba wa kana a'zamu jiddihi shi addu'a ya zama shi ne mafi girman rundunar sayyidina Umar ita ce rundunarsa babba makana ya ƙoli lissahab idan ya tura sahabai zuwa wani yaƙi sai ce lastun tansuru na bi kafara ya ce ku gane ba za ku yi nasara saboda yawan ku ba wa inna ma tansuru na sama za ku samu nasara ne daga sama eh da kenan da addu'a وكان yana cewa inni لا أعمل هم ijaba kishe ni ba na dauke da damuwar amsa walakin na ahmilu amma du'a na dauke da damuwar addu'a abin da yake damuna na yi addu'a amma amsa ni ba da damuwa na san an riga an amsa fa idza ulhimtu du'a fa inna al-ijabata ma'a idan an kin samu da yi addu'a to na san cewa amsawa ma tana nan tare da ita na kani ba na damuwa da cewa za a amsa a damuwa ta na yi addu'a kuma ta fuskar da ta dace na yi ta wacce zan samu amsawa wannan shi ne damuwa ta mu kiyaye ƙa'idodi da sharɗai na addu'a amma amsa ba ni damuwa na san an riga an amsa واخذ الشاعر wannan ma'ana ta ونبي وقع شيئا وانا معنى تسيدنا عمر فنظمه سيد آه سيد بيت فقال يتي لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك فيك ما علمتني الطلب mai waƙar yin cewa laulam tunan ubangiji da baka nufi na yi lama ku samun abin da nake kauna ba wa hu da kuma abin da nake nema min juni fai ka na daga baiwar tafukanka to ma allamta na tsalawa da baka koya min ma na yi neman ashe da ka koya mun nema ka riga ka kaddara ma kawai na samu shi ne abin da yake da ba ka rufu zan samu ba da ba ka samu ba da ba koya min addu'a ma na yi ba Yadda inda an ba mutum addu'a to an ba ki amsa a ah, gini ba fushi yake ban baka roƙe shi ba hmm? ne wani mai wawa aiki cewa Allahu ya wadabu in tarakta su'alahu wa ya adama hina yus'alu yaghdab dan adam in ka roke shi sai ya fice ka ba ka tambaye shi yanzu goban ka dawo ko kuma tambaye shi sai ya fice sai ya dinga buya ma amma eh shine ce amma da wallahu yaghdab in tarakta sala Allah shine shi fishi yake in ka bar tambaye ka amma dan adam in ka tambaye shi kuma sai ya fice saboda shi ba zai iya juriya amma budubu budubu roƙon da ake wa ubangiji ma Eh? ko da washe kowane saka eh? kuma ya riga ya alƙawarin da an roƙa ya amsa addu'a mukhul ibada addu'a ita ce farkon addu'a wannan hadisi ne amma hadisi amma ruwaya ingantacciya wacce take tabbatacciya shine addu'a huwal ibada addu'a huwal ibada wai addu'a ma ai ita ce ibada ba kawai wannan wannan nassin shine mafi inganci faman ullihima ad-du'a ba, urida bihi al-ijaba duk wanda aka kimsa addu'a to an nufi amsawa ma kawai fa Allah subhanahu yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin kace ku roke zan amsa Wai da asa da ka yi ba zai iya canji, fahimci, ƙarfi, fudugi, guduwa, tattalin, daɗi, zaɗi. Alamun da ya ce idan ba ya nasaror amsa a wanda ɗin ya roƙe ni, ɗin ya roƙe ni. Na amsa a wasu. Mafi sunadar Birman Jamiu na Hadiza, Abiyyahu ya jua a cikin sunadar Ibrahimajiya daga Hadizu, Abiyyahu Raira, ƙara ya ce ƙara na Rasulallah, Yusuf lallai Mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda bai roki Allah ba Allah zai fushi da shi domin me domin Allah shi mawadaci ne kuma yana da shi da yawa rahmati wasi'at kulli shay ma kuma kai ka nuna kai baka damu da abin da yake hannunsa ba kenan kai ma ka isa kenan sai Allah ya fushi sa da sabab da wannan sabon gane ko shine sababin da zai Allah ya za zai fushi idan ka ci gabarin abin da yake hannunsa da ka yake son mai roƙonsa kuma a roƙon nasa ma mai nana cewa kamar ne tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna Allah yuhibbul mulahina fi du'a Allah yana son masu nacewa a cikin addu'a sabanin ɗan adam shi kuma yana kin mai nace masa a wajen roƙonsa yace wa haza hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wannan yana nuni cewa ya samun gamsuwa yarda Allah a cikin roƙonsa wa ta'atihi da yi masa biyayya in kana roƙon Allah Allah zai soka wa idza radiya ar-rabb tabaaraka wa ta'ala idan rabb tabaaraka wa ta'ala ya gamsu fa kullu khairin fi ridahu to duk wani alheri kuma yana cikin yarda Allah kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi kamar yadda duk wani bala'i da musiba yana cikin fushin Allah kenan wajibi mutum ya nisanci ya nisanci fushin Allah ya yi kokarin samun yardarsa fa zakara imamu ahmad fi kitabin zuhdi atharan imamu ahmad ya ya faɗa a cikin kitabun zuhdi nasa ya faɗi atharan wani hadisi anna Allah ana Allah la ilaha illa ana إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد wannan hadisin gaskiya akwai alamun rauni tare da shi imam abu yake yi faɗa ce Allah yana faɗa a hadisi kudusi cewa ana Allah ni ne Allah la ilaha illa babu abun bauta da gaskiya sai ni idza raditu baraktu in na gamsu da abu sai na sa masa albarka walaysa li barakati muntaha albarka ta bata da iyaka wa idza raditu idan ne fushi la'antu sai ne su sai ne la'anta ni sawwa ga rahama wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad la'anta ta sai ta kai har na bakwai daga 'ya'yan mace to su ne laifin su ko wannan yana da cikin rakaka da zai nuna cewa hadisin yana da rauni wa qad dalla al-aqlu inda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa la taziru wazratun wa zira ukhra sannan yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy Allah yana fitar da matacce daga mai yana fitar da mai mai daga ainihin matacce wasu suka ƙara da malaman tafsiri anan cewa daga mutumin banza Allah yana fitar da na kirki ba ba ka haka nan daga na kirki kuma Allah sai fitar da ni wanda yake ba na kirki ba za ka kaga a 'ya'yansa ba ba za a ce ainihin wato laifinsa kuma ya zo ya shafe su ba sai dai ba shakka wani abin ya iya zama saboda kamar guguwar addu'a ga 'ya'yan wasu da wannan la'antar kai sai ta zai ta shafi harbi an nasa ya zama kansa take dawo da nasa zuriya وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإيسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وقد دل العقل هنكل يا والنقل لشروع شيني نس والفطرة لحالتها ومتم كودا باتي مسك عالم وتجارب الأمم تجرب على الأمتين على اختلاف أجناسها a bisa saɓanin jinsinta daban-daban wa milaliha da addininta wani haliha da wato tafarkunta daban-daban da take bi ala ta taqarruba cewa ya kusanci ila rabbil alamin za ubangijin duniyoyi wa talabi mardatihi da neman yardarsa wal birri da alkhairi wal ihsani da kyautai ila khalqi zuwa ainihin halitta Allah min a'zamil asbabil jalibati li kulli khair suna da mafi girman sababai masu jawo kowane abu kai biyayya ga Allah kuma ka kyautata bayan Allah to wannan hanyar jawo alkhairi shi yasa nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai wanda musulmi suka kudda daga harshen da baya zagin su baya la'antar su baya kaza wa yadihi damar da yake da ita ta dukiya ko ta mulki ko ta kaza sun kubuta baya cutar da su da ita wannan shi ne musulmi na ƙwarai na ka wannan sai zama sababi ne na jawo duk wani alkhai. wa hamin min akbar al-asbab al shar kishiyar wannan kuma yana daga mafi girman sababai masu jawo kowane shar mutum kyauta kyautata alaƙasa da ubangiji ba ko mai kyautata bayan Allah to ina yake hanyar fita ta jarabar. نعم الله واستدفعت نقمه بمثل وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وما استجلبت نعم الله بعتقد جاءوا نعم الله بإزواء كي واستدفعت نقمه بعتقد إجي عذاب رؤوه جديبا بمثل الآتي دكمري مسبيعيه wa taqarrub ilayhi da neman kusanci zuwa gare shi wal ihsan ila khalqi da kuma kyautata waɗannan su ne manyan hanyoyi na jawo alkhairi ga ka wannan alaƙar addu'a kenan da me ko kuma shi ne ita addu'a ita ce ainihin ibada sai abu na gaba ita irtibat wa kare duniya wal akhirah bil amal salih gwamuwar alkhairai na duniya da lahira da ayyuka na kare don yi zama wato mutum yana aiki na kwarai to wannan ya ya bi hanyar da zai samu alkhairai na duniya da da lahira وقد رتب الله سبحانه وصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة من كتابه على في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب yace hakika ubangiji Allah ya jero usulul khairat tabbatuwar akhirai fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira wa usulus sururi da tabbatar farin ciki fi dunya wal a duniya da lahira fi kitabi a cikin littafinsa to Allah ya jero samun waɗannan alkhairai na duniya da lahira alal a'mal a bisa ayyuka wai ana so a samu alkhairan duniya da lahira to sai an sai an yi ayyuka tartibal jaza ala shar irin yanda ya jera sakamako a bisa sharar in kai kaza za ka samu kaza to haka nan kana son alkhairai na duniya da lahira kai aiki aikin nan kuma na kwarai tsakaninka da ubangiji da aiki na kwarai tsakaninka da bayan Allah da halitta Allah wal ma'luli ala al illati irin jeruwar abun illantawa da illa me illa kaza aikata kaza me illa rigiya shine me samaye to to haka ya jeranta shara ya jeranta samun wato alkhairin duniya da lahira da ayyuka na kwarai wal musabbabi ala sabab kamar yadda ya jeranto abin sabautawa a bisa sababi in an samu sababi sai a samu abin da aka sabauta in ka samu riba to da sababin me da sababin sana'a ko kasuwanci da wa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdi'i yace to wannan tsari da Allah ya jera shi haka to ya ya tsara wuri dubu a cikin alfura a taratin yurattibul hukumar khairi yurattibul hukumar kabari alkauni wal'amara shari'i alalwastin wani lokaci yana jira hukunci na ba da labari alkauni na duniya na halitta wal'amara shari'i da al'amari na shari'a da umarni na shari'a alalwastin nuna sibirau a bisa sifa wacce ta dace da shi ga misali nan zai ba ka qaulihi ta'ala kamar fa Allah mana kuke da yace falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan qati'in falamma ataw amma nuhu anhu da suka yi taurin kai ga abin ga bakin barin abin da aka hana su kaga wannan menene amrun shar'i al'amari ne na shari'a Allah ya ce su bari to sai kuma ainihin hukumu khabari kauni sai kasance da basu bari mai faru qulna lahum kunu qiradatan khasi mai kauni na halitta Allah cikin ikonsa sai canja halitta su sai suka koma barrai kaga umarni ne na shari'a da suka ƙi sai kuma al-khabarul kauni sai kasance ainihin na halitta sai Allah ya da halittar ta suka zamora to kaga ayyukan su ne ya jawo musu me ya jawo musu wa to da haka yake cewa ashe wato tabbatuwar farin ciki a duniya da lahira ya dogara ne da ayyuka hakanan kuma ainihin akasinsa wa qawluhu ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum lokacin da suka bukanta mana suka bata mana inta kamna minu sai muka ɗaukan sa a kansu muka rama abin da suka yi kaga asafuna wannan da menene amurin shar'i ne domin Allah ya ce su yi suka ki to in kamna minhu sai kuma khabarun qadari khabarun kauni sai haukansu وقوله ده فنسى إن المسلمين والمسلمات sa تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب mai sata na da mai sata mace ku yanke hannayensu sakamako ne na abin da suka aikata to kaga as-sariqu was-sariqatu wannan amrun shar'i shari'a ce ta hana sata to da suka yi sai kuma amrun ko kuma khabarun kauni sai zo Allah ya ce faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasab sakamakon abin da suka aikata haka Allah ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat musulmi maza da musulmi mata mu'minai maza maza da mu'minai mata ya nuna wani akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'mini musulmi wanda ya mika wuya mu'mini wanda ya aiki da abin da shari'a ta zo da shi ihsani wanda ya yi ihsani wanda ya dada kyautata kwarai kwarai akan akan abin a cikin abin da aka umarce shi da shi yasa ya ce mana alisanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu to kaga ba kowa ne yake da wannan ba duk mumini ne yake da wannan matsayin wal qanitina da masu ibada maza wal qanitati da masu ibada mata was sadiqina da masu gaskiya maza was sadiqatin da masu gaskiya mata sabirina da masu haƙuri maza wasabirat da masu haƙuri mata wal khashi'ina da masu kankan da kai maza wal khashi'ati da masu kankan da kai mata wal mutasaddiqina da masu masu yawan gaggatawa maza wal mutasaddiqat da masu yawan gaggatawa mata as-sa'imin da masu azumi maza as da masu azumi mata al-hafizin da furujan da masu kiyaye farjinsu na na'am wal hafizati da masu kiyaye farjinsu su maza mata wa na Allah kafiran da masu ambatan Allah da yawa wa zakir maza wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa mata sai zo a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima sai sakamako yazo sakamako yazo shine khabar kauni sai yazo Allah ya musu tanadin me maghfiratan wa ajran azim wannan yana aiki yana tare da me sakamako waɗancan da suka munana ga sai suka ga mummuna wannan kuma da suka kyautata sai suka ga me kyakkyawan sakamako mai sa farin ciki wa qawlihi ta'ala in tattaqullaha mai lakum furqanan wa ya ya sayyi'atikum ya fi lafi idan kuka kiyaye dokokin Allah yaj'al lafin furqanan zai sanya muku furqan hanya da za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya haske kenan a cikin zuciya wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai ga zai kankare muku zunuban wa yaghfir lakum kuma zai muku ba ga sharadi ko ayyukan da suka yi shine ya jawo me shine ya jawo wancan sakamakon kyakkyawa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum haka na Allah cewa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghalaqa da za su tsaya akan hanya su miƙe ba karkacewa kuma su dawwama akan hanyar ba su kauce mata ba la su kai an gharaqa ba sai mu shayar da ruwa mai yawa amma kaga ayyukansu sai dawo me sakamako bayan tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka to sun zama yan wanku a dini ba mutum ku yake su haka na Allah ce ne yadabbaru ayati ce yatadhakkaru ulul albab haka ne ke da takunu shuhada ya nas wasu da a alaikum shi duk ya zo da lami na mai haka ne ce kai la kuna dole tambayar awon ya yi a raba a yi zakka don kada ta zama mai ainihin mai kewayawa tsakanin mawadata a cikin daga mawadaci sai mawadaci talaka shi ba shi da wani rabu da Allah ya jero ba abubuwan da mutum ya yi da sababin su zai samu sakamako sai ce zalika bi ma qaddamat aydikum wancan sakamakon da abin da hannunku ta gabatar haka na wani gurin Allah ce bi ma kana yakfuru an yi musu wancan sakamakon da sababin kafircin su wani gurin ce bi ma kana yakfuru da sababin ayyukan su wani gurin yace zalika bi annahum kana biya bi ayatina an musu wancan sakamako saboda sun kasance suna kafirci a ayoyin Allah duk wannan ga suna alkur'ani ne da yawa kamar yadda ya faɗa cewa sun wuce guri dubu a cikin alkur'ani haka nan wataratan ya ci bil maf'ul li ajli zahiran aw mahdhufan ya zai zo da maf'ul li ajli zahiri ko mahdhuf fa qawlihi ta'ala kamar fa Allah madaukaki wa rajulun wa min al taradana min ash-shuhada an tadilla idahuma fa tudhakkara idahuma me yasa aka ce mata biyu su za su tsaya shida a madadin namiji daya Allah sai faɗi dalili an tadilla idahu dai su tabbata ainihin ba da shaida ko ba tu zakira idahu ba ba dai sai ta tunatar da kai baka kawai kamar faɗi sai ce an taƙolo mai kyamaci na kunna na azawa idan an musa azawa suka nemi hujja sai a ce an taƙolo mai kyamaci na, saboda kuna cewa eh, mun zama mun rafa na barin wannan rana a wani gurin Allah ya ce a wani taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifatin min qawlina wa wayan kunna an dirasatihim la ghafilin ai ta an taqulu wai dan kanku ce wa taratan yati bi sau wani lokaci zo da a sababi fa qawlihi fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alayhi fa fa damdama fa ta kala فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية سنسابا وانجنهم manzon ubangiji su fa fa in sababiyya fa akhadha ma akhadha rabi sai Allah masu kama su ruko mai karfi fa qawlu da fadin sa fa ma fa kanu min al muhlikin sun karyata sai su zama daga cikin halaka wa nadairu kishiyo wa'annan da yawa wa taratan ya ce bi adati lamma Ina zuwa da adati lamma abdallati ala al jaza wacce ta shirya bisa sakamakon ko qawlihi falamma asafuna taqamna minhu da suka bakanta mana sai muka dawa ainihin fansa a kansu wanda za'iru da makamantin waɗannan taratan ya ce bi an wa ma an lafihi zai zo da an da abin da an din ta aiki a cikinsa. sa wa kamar faɗin Allah da yace innahum kanu qawma sa'in fa aghraqnahum ajma'in wa taratan wani lokaci ya ce bi dati laula zai zo da wannan a dati laula addalata ala tibai ma qabla abima ba'da wacce ta fi nuna ɗauruwar abin da ya riga ciki da abin da ya zo a bayanta ba kauli kamar fara Allah da yace falaula annahu kana min al-musabbihin la la bi fi batnihi ila yawmi yub'athun ya zo da me ya zo da ainihin adati laula wata ratin ya ce bilau addalata ala shar wani lokaci zai zo da lokaci take nuna sharadi كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم da sun yi abin da ake musu wa'azi a kansa suka aikata to da ya fi musu alkhairi to duk wannan yana nuna me sakamako kyakkyawa yana tare da aiki hakanan sakamako mummuna yana tare da irin aikin da mutum ya aikata ga ayoyin na alkurani wanda suka nuna haka alƙur'anu yurattibul yana jera sakamako ne a bisa aiki yace wa bil jumla abin kula dai tunda ya kawo mana waɗancan misalai masu yawa min awwali ila akhiri in ka dauki tun daga farko har ƙarshe sarimu a fili yake fi tarattubil jaza bil khairi wash sharri wal ahkam al kawniyati wal amariyya ala al asbab a bayyane yake fi tarattubil jaza wajen jera sakamako bil khairi da aikin alkhairi wa sharri da sharri wal ahkamil da hukunce hukunce na halitta wal amriya da wanda suke na umarni na Allah duk zaka ga ya jera su alame alal asbab abi sababai abu kaza ya faru sai sakamakon sai zama kaza bal fi tarattubi ahkamid dunya wal akhirah kai a hukunce hukuncen duniya da lahira wa masalihima da maslahohin duniya da lahira wa fasida da barnace barnacen duniya da lahira duk zaka ga ya jera ne alal asbabi wal amal sakamakon abisa sababai ne da kuma ayyuka da mutane suke haka sakamakon yake kasancewa to da kamar wannan ya mana wato kakanu ne na wancan abin da muka karanta wace ka ɗaukar ba ki ɗaya tun daga farko a ƙarshe duk za ka ga haka in ka ga wani sakamako to za ka tarar da ya yi daidai ne da irin aikin da me kuma wannan aikin shi ne sababin me wannan sakamakon na alkhairi ne ko kishiyarsa duk wanda ya zo mana don ya nuna mana cewa shi addu'a sababi ce kan mu ɗauka cewa yi eh, an ƙaddara mana abu kenan ba za mu yi addu'a ba a mai addu'a sai ta zama sababi har na canja ma wa mummuna ne kuma wani bayarwa idan da ba ba nufi baya ba ya so mun addu'a Allah sai ba da wannan na za ta canja gaddara addu'a za ta canja gaddara don yan Allahu ma ya sha'u wa bit, Allah yana shafi abin da ya so yana kuma tabbatar da me abin da ya so gaddara mai ce abin da aka rubuta lahul mahfuz to Allah ya so sai ne sai canja wannan abu domin dama shi ya rubuta shi ya halicce shi ya kaddara ita wa min idfa qadaran bi qadarin ka kauda kaddara da wata kaddara kamar wannan shigen magana sai na Umar ce eh sun je za su shiga a ainihin Sham sai aka ce ai ana annuba a Sham ana annuba misali a ce kwalara ko wani abu kuma sai Umar ya ce mu koma sai Abu Ubaida ya ce ya za ka yi da kaddara ubangiji ya za ka yi da kaddara sai ce yi za mu gudu ne daga kaddara zuwa wata kaddara ce wancan Allah ya kaddara amma yanzu da bai kaddara za mu je mu shiga wato ya kaddara kuma za mu koma za ka za mu gudu ne daga kaddara zuwa wata kaddara to shi ne ce idifa kaddaran bi kaddara in Allah ya kaddara wani abu to kuma sai kaddara ma addu'a to sai ka kau da waccan kaddara da wannan kaddara ita wamin tafaqi hadhihi al-mas'ala wa min tafaqi yana daga fahimta fi hadin al-mas'ala cikin wannan mas'ala wa ta'ammulaha da lura da ita haqqat ta'ammuli matuƙar lura eh, in tafa'a biha ghayatan naf'i eh, ko kuma in tufi biha ghayatan naf'i wanda za yi amfani da ita matuƙar amfani walam yattakil ala alqadari jahalan minhu kuma mutum bai dogara bisa kaddara ba saboda jahilci gare daga gare shi wa ajizan da gajiya wa tafridan da suka ce wa ida'atan da kuma tozartawa fa yakunu tawakkuluhu wa ajizan ya zama sa ya zama gajiyawa ne wa ajizuhu tawakkulan kuma gajiyawarsa ya zama tawakkuli ne eh me sa ya zama me gajiyawa ita ce kuma ta zama tawakkuli domin akwai tawakkali akwai tawakuli yace bal alfaqihu kullal faqih wanda ya fahimci addini matukar fahimci addini allazi yaruddu alqadara bil qadar shine wanda zai mai da kaddara da kaddara wai da fa'ul qadara bil qadar ya kauda kaddara da kaddara wai aridu alqadara bil qadar yi gogayya da kaddara da kaddara Allah ya kaddara kai kuma ya kaddara ma addu'a daga wannan kaddara addu'a da ya kaddara ma sai kai gogayya da waccan kaddara ta farko bal la yumkinu al-insan an ya'isha illa bi dhalik yace fa mutum ba zai rayuwa ma sai da wannan fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa' al makhawif wal ma'adhib hiya min al qadar yace da kishirwa da sanyi da shauran duk wasu abubuwa masu ban tsoro wal mahazi da shauran abubuwa da ake taka tsantsan da su hiya min alqadar duk kaddara ba Allah ya kaddaro su ba yace wal khalqu kulluhum sa'una fi dam'i hadha alqadar bil qadar amma an kalwar dai halitta ai suna kokari ne wajen kauda wannan kaddara bil qadari da wata kaddara ko ba ka wa hakaza mun wafaqahu Allah alhamahu rushdahu hakan wallahi bashi dacewa ya kimsa masa shirya ya dufa al-uqubata al bi qadri taubatu wal iman zai kawo da kaddara ta lahira zai kawo da uquba ta lahira da kaddara ta tuba da imani wal amali Saliha da ayyuka na kwarai ko ba ka fa haza huwa al wannan shine kaddara al-maquf fi dunya wanda ake jin tsoro a duniya wa ma yudaddu da abin da yake shi fa rabbud da. wahid ubangijin gidajen guda biyu ai ɗaya ne ko wa hikimatuhu to hikimarsa ɗaya ce la yunaqidu ba'daha ba'dan shashin ta ba zai warware shashi ba wala yabdulu ba'daha ba'dan shashin ta ba zai bata shashi ba fa hadhihi al matsala min ashraf masai ya ce to wannan mas'ala tana daga mafi ɗaukakan matsaloli, liman arafa ha ga wanda ya san matsayinta wara'aha ya kiyaye ta haƙƙa ri'ayata matuƙar kiyayewa al musta'an Allah shine abin neman taimako kenan abinda ya ake in an kance ma an kaddara wuta misali ga mutum saboda me saboda yayi aikin sako to shi kuma yanzu ya kauda wannan kaddara da kaddara ta tuba ita tuba zuwa ga Allah sai a kautar masa da wacce me kaddarar ta azaba da aka tsara da saboda aikin sabo da to haka shauran kaddarori in an kaddaro wani abu kai kuma yi kore shi da kaddara addu'a Allah ya nufa za ka yi addu'a ko an kaddara ma yin addu'a to da wannan kaddara sai ka kori waccan kaddara ta farko shi na abin da yake so ya nuna wa na ka gara mu Allah ya kaddara ko mu zauna haka mu saki hannu a mu kori kaddara da kaddara sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله